أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا سكارة سبتا الله مدوك كنسركي في قوة بقومي سلاكي لسلم وفكريا خليتا أني محمد تشيل صحبتا لإيالنسا لمني ودلس بتفرج الساق وعلى نتاج القيامة من ربما الله مدوك كنسركي يسامك تشيل تشيل barkan da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da hudu ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan shida miladiyar dubu da ashirin da biyar Allah mu ɗaukaki sarki ya da sake faruwa a wannan masallaci na masjid bilal bin rabah inda muka saba zuwa. rana irin ta yau domin karatu cikin wannan littafi na al'aqidar bahawiyya na fadilu bishir abu ja'far al-fahawi wadda ya rasu hijira shekara 321 Allah madaukakin sarki da zan ke shekara da a zaman da ta gabata mun tsaya a karatu muna cikin fakara ta 81 ko 83 ne 83 wal jannatu wan nar makhluqatan la tafniyani abadan wala tabidan to aljanna da wuta duka abubuwan ne waɗanda an riga an halince su ba za su ƙare ba har abada su biyu mun karanta abin da za mu iya karantawa na dalilai da kuma ishara zuwa ga ɓangarin malamai kan matsalar bakawul janna wannan muna ga abin karanta ya wadatar na ishara na mata ishara zuwa ga usulun tafai dabaru masu karkuta magabata da kuma nan baya allah madaukakin sarki ya samu dace za mu ce gaba inda maliki cewa wa annan allah ta'ala خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة قبلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعلم يعمل لما قد خلق له مالكي وأن الله كما للي لكتن أقيلا أهل السنة والجماعة sun imani sun yi da cewa lallai Allah madaukakin sarki khalaqal jannata wan nar Allah ya halicci aljanna da wuta qabla al khalqi kafin ya halicci sauran halittu mana kafin halici mutane ya halici aljanna ya halici wuta wa khalaqa lahumu ahlan kuma Allah madaukakin sarki ya halitta ma wuta da aljannan ma'abotanta mana waɗanda za su shiga cikin wuta Allah ya halice su ya halici waɗanda za su shiga aljanna ya halice su faman sha'a minhum ila aljannati fadlan wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya sanya cikin aljanna saboda falala daga gare shi wa man sha'a minhum ila an-nari adlan wanda ya ga dama kuma sai sanya shi a wuta saboda adalci irin tasa wa kullum ya'malu lima qad furiga lahu Kowannan su biyu din tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta kowa yana aiki ne gwargwadon abin da aka halice shi da shi wannan abin da malam ya magana a kai matsala ke da suke da alaka da abin da kira da alkaza wal qadar kuma kaimar da muka sani daga cikin rukunnan imani abin da ke sa mutum ya zama mai imani akwai imani da kaddara tun daga na haɗu fakarori masu yawa malam zai ta magana ne akan wannan matsala ta alƙadaru wal daga cikin rukunin imani da kaddara da farko akwai yarda da cewa lallai Allah maɗaukakin sarki shi ya halici komai wadda fakara ta ga malam ya ishara zuwa ga haka Allah shi halicci bayi kuma shi halicci ayyukan da bayin suke aikata babu wani abu da ba halittar Allah ba babu wani abu da Allah maɗaukakin sarki bai da masaniya a kai babu babu wani abin da kuma ba rubutacciya ba ce duk abin da ke faruwa yana rubuce Allah ya rubuta tun kafin abin ya faru tun kafin ya halicci duniya mun yi ishara zuwa ga hadisin satin da ya wuce ku sa'annan kuma babu abin da zai faru sai da ganin daman Allah waɗannan abubuwa guda hudu sai kira arkanul imani bil qadar sune rukunnan imani da kaddara sune rukunnan imani da kaddara kai da cewa duk abin da ke faruwa Allah yana rubuce a rubuce ki Allah ya tabbatar cewa illa fi kitabin min qabli an nabra'a yana nan a rubuce a littafi tun kafin abin ta wani dole kai da cewa Allah madaukakin sarki ya san komai ba abin da zai faru ba da sanin shi ba babu dole kai da cewa Allah shi ya halicci komai din ko ba abin da zai faru sai da ganin daman Allah madaukakin sarki wannan sun kira rukunnan imani da kaddara to daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ya kaddara halittar wuta ya kaddara halittar mai aljanna ha ya kaddara halittar wuta ya kaddara halittar aljanna kuma ya halitta ma wutan da aljannan ahalin wannan wurin wanda za su ga wutan Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara su hadisin Isra da Mi'raji da muka karanta an yi ishara zuwa ga haka ku hadisin sahih Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da Annabi Adam salam ko yace ya tare da Annabi Adam ga dandazon mutane a damansa ga dandazon mutane a hagunsu in ya kalli na daman sai da murmushi in ya kalli na hagu sai ran shi ya ɓaci ya yi tambaya aka ce mishi wanda suke damar su ne 'yan aljanna wanda suke hagu su ne mai 'yan wuta in ya kalli sai ya tausaya musu wa khalaqa lahuma ahlan an gane ku Qur'ani ma Allah madaukakin sarki ya faɗa wa laqad dara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل التي تبت حقيقة من سرر دوا daga cikin mutane da aljannu mun tsarar da su ne mawuta su kuma yanayinsu suna da zukata amma ba sa iya fahimta da zuciyar nasu suna da kunnuwa amma ba sa iya tantance abin da yake daidai da wanda ba daidai wajen saurari suna da idanu amma idanun bai iya ganin gaskiya Allah ke waɗannan kaman dabbobi ne kai sun mafi dabbobi maɓata an gani haga wa khalaqa lahuma ahlan minki wa khalaqa lahuma ahlan Allah madaukakin sarki ya halitta ma wuta da aljannan ahlinsa to wanda Allah madaukakin sarki ya shigar da shi aljanna Allah madaukakin sarki ya shigar da shi ne da falala ba dan aikin shi ya kai ya shigar da shi ba wanda Allah ya shigar da shi wuta ya shigar da shi ne saboda adalcinsa mun fahimta ma'ana saboda Allah madaukakin sarki baya ne baya zalunci dole ka ganshi a wuta to ya cancanci shiga wutar duk wanda ka gan shi aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ne sa shi aljanna da rahama da falalansa amma aikinsa bai sai gashi aljanna shi ne ma'anan faman sha'a minhum ilal jannati fadlan minhu wa man sha'a minhum ilal nari adlan minhu wanda ya ga dama ya sa shi aljanna falala ce ke masa wanda ya ga dama ya sa shi a wuta wannan kuma adalci ne na Allah madaukakin sarki sai ce wa kullun ya'malu lima qad furiga lahu kowanne a cikin su yana aiki ne bisa abin da aka riga aka halice shi shi so wannan fagara gaba daya malam yana tawili ne wasu hadisai da wasu ayoyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi yake ce ma mana inna ahadakum lalle kowane ɗaya daga cikin yujma'u khalquhu fi batni ummi ana hada halittansa a cikin cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfa yana yin kwana 40 a matsayin mani thumma yakunu alaqatan mithla dhalik sai canza ya koma jini shi ma ya zauna tsawon kwana arba'in Sun ma ya kunu mutuwatan mitla zali sai ya canza ya koma tsoka shi ma ya zauna tsawon kwana arba'in arba'in so na uku wata nawa ke wata hudu kenan ko sai mazalla ce sun mayu salu ilaihi malak sa'annan sai ya tura mala'ika zuwa ga wannan dan da ke ciki fa yunfaqu fihi ruh sai mal'abusa ma wannan dan da ke cikin rai a lokacin ya cika wata hudu ya shiga nana na biyar da wannan ne malaman malaman fiqh suka fitar da wannan ka'ida sananne inda mace za ta yi aure yau da wata biyar sai ta haihu baka dalili baka da dalilin da zaka zargi dan ko ka zargi matar to da allah sallallahu alaihi ya tabbatar a wata hudu tana shiga na biyar da har an sami shirai mun gani har an riga an sami shirai to ka baka dalilin da ka zarge ta ko ka zargi ka ce ka kore wannan dan so da ya kai lokacin da an riga an sami shirai shi yasa in daya ya kai wannan munzalin kuma ko ya mutu a ciki ko ya mutu a ciki za a sami suna za a yi masa yanka so da ya riga ya zama ɗa kuma za a tashe shi ran tashin alkiyama so da ya riga ya kai fayun faku fihi a ruwa. a gani ku za sa masa suna kuma za masa yanka kuma za masa likafani kuma a binne shi in so samu ne ba dole ba ne amma in so samu ne a masa sallama sau da an riga an sami shi ne rai a gane ku to a daidai wannan lokacin annai salasa ya ce sai a busa ma wannan dan rai sai ce fayuk maru bai arba'in kalimat sai a masa umarni da abubuwa guda hudu tun a wannan ranar za a yi stampin maɗan abubuwa guda hudu na farko bi katfi rizkihi arzikinsa wani irin arziki zai a duniya kuma gwargwadon yaya arzikin shi zai yi na kuɗi ne a ranar za a rubuta tun yana ciki arzikin shi na karatu ne a ranar za a rubuta arzikin shi na yawan ƴaƴa ne a ranar za a rubuta ko arzikin shi na matsayi ne da faɗa a ji a ranar za a rubuta kuma gwargwadon me zai riƙe na wannan arzikin na karatun gwargwadon ina na kuɗin gwargwadon nawa na kowanne a lokacin za a rubuta bi katbi rizqi wa ajalihi a lokacin za a sanar da shi to kuma ka zo duniya kwana kaza za ka yi ko sati kaza ko wata kaza ko shekara kaza za ka yi a duniya an gane ku bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi a lokacin za a rubuta wani irin aiki zai a duniya mutumin kirki ne ko mutumin banza ha ah, in ya zo duniya liman ne ko ladan sannan wa shaqiyyun aw sa'id a ranar za a tabbatar mai cewa shi dan wuta ne ko dan aljanna tun yana ina yana ciki sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi alladhi la ilaha ghayru na rantse da wanda babu abun bauta bisa cancanta sai shi inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna za a samu ɗayan ku zai aiki aiki irin na 'yan aljanna hatta ma kunu bainahu wa bainaha illa zira har siya ya zama babu abin da ya rage tsakaninsa da aljannan face zira'i da kadan ya rage kawai fa yasbiqu alaihi alkitab wannan rubutun da yayin nan sai rinjaye shi fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa sai aiki aiki irin na 'yan wuta kuma sai mutu akai sai shiga wuta Allah ka kiyashe mu za a samu wani kuma la ya'malu bi amali ahli janna bi amali ahli nar zai ta aiki irin na yan wuta shi ma hatta ma kunu bainahu wa bainaha illa dira sai ya zama tsakanin shi da wutan kamu ɗaya ne kawai fayasbiqu alayhi alkitab wannan littafin sai ta yi rinjaya a kansa fayamalu bi amali ahli aljannati fayadkhula sai aiki irin na yan aljanna kuma sai shiga aljanna an fahimta ku to wannan ne ɗaya daga cikin hadisai da malam at-tahawi yake mana ishara zuwa gare shi akwai hadisin na Aisha Allah madaukakin sarki ya kare da a gare ta hadisi na cikin sahih muslim da sunan na imam abu dawud da sunan na imam an-nasa'i na Aisha take cewa du'iya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila janazati sabiyyin min al Ya ce an an gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi zuwa janazan wani ƙaramin yaro daga cikin yaran mutanen Madina fa qultu nana sha sai ta ce sai na ce. ya rasulullah ya ma'aikin Allah ba li hada wannan kan ai ya dace ya mutu yana ɗan karami ai ya dace usfurun min afadiril janna tsuntsu daga cikin tsuntsayen gidan aljanna sau da ya mutu yana mai ɗan ƙarami na na'isha ta faɗa haka lam ya'mal su'an wa lam yudrikhu tace bai taba aikata wani mummunan aiki ko wani mumma aiki da ya taba riskai shi fa qala sai manzo Allah sai ce mata aw ghayra zalika ya aishi ce kuma fa zai iya yi wa sabanin abin da kika faɗa fa mun fahimci magana manzo Allah ce aw ghayra zalika ya aishi tace kuma sabanin abin da kika faɗa fa zai yiwu sai ce inna allaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi aba'ihim ce lallai Allah maɗaukakin sarki ya halitta ma aljanna waɗanda za su shiga aljanna kuma ya halitta musu tun suna cikin tsatsan iyayensu wa khalaqa lin-nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi aba'ihim aka ya halitta ma wuta waɗanda za shiga wuta kuma ya halitta musu ne tun suna cikin tsatsan iyayensu an fahimci magana to in ka kara tattara da hadisai da yawa malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala yayi babi kusan guda uku akan wannan matsala a cikin littafin shifa'ul ali fi masail al-qada' wal qadar in ka tattara gaba ɗaya natijan da zai baka za ka samu natija guda biyu na kuma faɗa ma natijan saboda mun kanta sauran fakaratun ba sai mun maimaita za ka samu natija sakamako manya-manya guda biyu sakamako na farko da za ka samu shine matsalan alkaba'u alkadar wani irin sirri ne na Allah maɗaukakin sarki da wanda ya nemi sanin siyasan haƙiƙanin menene ƙaddara to zai wahala ne zai wahala kuma zai wahalar abinda Allah ya faɗa maka kawai ka yi imani da shi abu iyaka ji abinda Allah yake so ka sani kenan amma wani sirri ne na Allah wanda bai bar bai sanar da kowa haƙiƙanin shi abu na farko ke abu na biyu zaka samu natijan rashin azarbabi da sukul da baka abu kaza kai barkace ai kaza ne aya ba mu yi magana cewa ahli sunna ba sa ma kowa shaida da aljanna ko wuta ko so da me matsalan alqada'u wal qadar matsalan alqada'u wal qadar to wannan da wasu hadisai da wasu ayoyi daga cikin alqur'ani sune ma yake ta'awilin su lati inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtayhi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada da ayoyin da yawa waɗanda Allah madaukake sarki ke ishara zuwa ga wannan matsala malam albani rahimahullahu ta'ala a sharhi yake yushiru ila qawlihi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan magana da malam yayi yana ishara ne zuwa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa faradallahu ila kulli abdin min khamsi yake Allah madaukakin sarki ya riga ya gama da kowane bawa ya gama abubuwa guda biyar akan shi yake min ajalihi ajalinsa yaushe zai mutu kwana nawa zai kisa babu wanda yake kauce ma ajalin ba wanda yake duk wanda kaga ya mutu wallahi lokacin shi ne ya mutu lokacin shi ne yayi ya mutu babu wata dabara da za ka iya hana ka mutuwa a lokacin ko babu wata dabara da za a kashe ka kafin lokacin ba zai yi ba in ka ka mutu to lokacin ka ne kuma ita kanta sanadiyyan yadda za a yi ka mutu shi ma kaddara ne rubutacce ne rubutacce ne shi yasa maluma suke cewa law sabara al-qatil lamata al-maqtul wanda ya nace sai ya kashe wani da ya yi haƙuri a lokacin da ya kashe shi zai mutu ko bai kashe ko bai taɓa shi wala zai mutu so tun da ya ga iya taɓa shi ya mutu to dama Allah ya rubuta a lokacin da ya zai zai mutu so da akwai wanda aka mishi abin da ya fi abin da ya mishi kuma bai mutu ba saboda Allah bai sa lokacin shi yayi ko ba haka bane ko last ba wani labari ya yaɗu sleeping prince ba ko ɗaya daga cikin yarimomi na ƙasar saudiya da ya shekara ashirin da biyar ko mama na tsanani wanda hatta bugun zuciya da wani na'ura ne zuciyar take buga 25 years sai ga shi kuma ya tashi yana tafiya so da allah bai sa zai mutu a wannan shekara ashirin da biyar da ya wuta mu Allah ce wa mata dare nafsun bi ayi arzin ta mutu ba wanda ta san aina za ta mutu ba wanda ya san aina zai mutu sai ga gani sai an yi hatsari sai a ce oh wani fa asali tafiyan ma ba da shi ne yau ba ko a ce ma har moto ya tashi ce a jira shi so da haka Allah ya riga ya rubuta a guri kaza ne zai mutu ba zai mutu a gida ba akwai malamin da ya ba mu labarin wani da suka yi karatu a kasashen waje tare za zai yi tafiya ne sai missing flight ɗinsa sai da gida yana ta fushi yana ta ɓata rai sai wuce ɗaki yana kwance mahaifiyar tana kallon tv a kasashen larabawa wannan sai ta gani a labaru jirgin da ɗanta bai shigar nan ba ya yi hatsari jirgin kuma kowa ya mutu sai hanzarta ta zo ɗaki ta faɗa mishi ta mishi albishin a ce gwanda da bai shiga jirgin ba ta tar da shi a ɗaki shi ma ya mutu kaga lokacin da zai mutu kenan amma Allah ya kaddar abu a kaddaran Allah shi ba a jirgi zai mutu ba a ɗaki zai mutu to menene tsoronka to me kake tsoro to ba wanda ya isa ya mutu ka idan ja la yu'akhkhar la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ba wanda za a jinkirta mishi ko da da sa'a dai ko ba wanda za a gaggauta mishi kafin lokaci kowa yana mutuwa ne a lokacin shi to Allah ya riga ya gama wannan ba wanda ya canza wa rizqihi Allah madaukakin sarki ya riga ya gama akan arzikin mutum duk irin arzikin da zaka yi Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara ya rubuta kowa wanda ya toshe maka ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu illa abinda Allah ya gada ma ya bude ma bawa na ni'ima na rahama babu wanda ya isa rufe abinda Allah ya rike ya hana ba wanda ya isa bude ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Abdullahi dan Abbas ko yace mishi me wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف yake ya kai ibn abbas ka sani inda mutane gaba haɗe za su taru su haɗa kai suna su sai sun baka wani sai sun amfanar da kai da wani abu to la ba abin da za su yi amfanar da kai sai da abin da dama Allah ya kaddara rabon kai in kuma duk duniya za su haɗu wajen su cutar da kai da wani abu wallahi in kaga ya same ka to dama kaddara ce Allah ya rubuta dama wannan kaddara ce ta same ka su sai da su zama sababi su kansu kasantuwar su sababin ba zatin su bane so kaga wannan kaddara ke shi yasa kawai kai imani da abin da Allah ya sanar da kai da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kai na kaddara sai ka huta bin kwakwafin sai ka san haƙiƙanin to kaza fa to in kaza ya faru fa to za ka wahala ne wala ba ka sani a wannan hadisi manzo Allah sallallahu ce wa rizqihi ce wa asarihi abinda mutum zai tafi ya bari shi ma Allah madaukakin sarki ya riga ya gama wani irin legacy ka bari legacy na arziki ko na tsiya na ƴaƴa ko na dukiya Allah madaukakin sarki ya rage a gama wa mabja'ihi da kuma masaukin mutum bayan ya mutu wa shaqiyyun aw sa'id dan alluta ne ko dan aljanna duka Allah ya rage a gama wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya faɗa masa habai wannan hadisi sai sahabbai suka mishi wata tambaya tambayan da duk wani wanda ya ji yau shi ma zuciyar shi ila ta hararo mishi wannan tambayan sahabbai sai suka riga mu suka ce ya rasulullah afala na nattakil alama qaddara lana suka ce ya rasulullah to kowa mu shantake mana kowa ko ya gaba da sheke ayan shi kowa ya dogara ma abinda da aka kaddara mishi A nan ma wasu sun yi wannan tunanin ku shedan zai bijiro maka da wannan tsan to to ai ba kenan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la i'malu manzo Allah ce ku yi aiki ba Allah ya umurce ka kai aiki ba to kawai ka bi wancan kaddara ne abinda da ake son ka yi aiki kai aiki ana so ka yi aiki da yi ne ko bari kaddara ana so ka yi imani ne ba aiki shi kaddara ka yi imani ka yadda da shi abinda da ake so ake nema a gurinka kuma shine yin da bari mazalla ce i'malu ku yi aiki fa kullum muyassarun lima kulikala kowa Allah ya sauwake mishi abinda da aka halicce shi dan shi mun fahimci magana in mun fahimta manzo Allah ya fassara mana sai ce ƴan aljanna an sauwake musu aikin yan aljanna wuta an sauwake musu aikin yan wuta sai manza Allah sallasau sai karanta a cikin suratun layl fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra Allah ce fa amma man a'ta ce amma kaga wanda shi yake bayarwa ba mai dunkulallen hannu ba mai hannu ba mai hannu yan dandawa mai budadden hannu ha in ka san rashin imani da kaddara yana sa ruwa yana sa ruwa mutum sai ya ce wai to to in na bayar ai da safi ka kaga safan ku wanda kake da shi yau jiya ne ka ije kai yau ai ba ga sashen kowa shi yasa sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka fi kowa fa duk yanda kake ga dole ka yadda cewa sun fi ka kawai dole mu yadda sun fi mu sun fi iyayen mu sun fi malaman mu dole ka yadda kawai su imanin su ya wuce duk inda kake tunani shi za su ga zauna lafiya mutum ya kwaso duka jarin shi gaba ɗaya ya bayar sadaka kai za ka iya a tambaye shi mai kabar mai iyalanka kai ce na bar musu Allah da manzansa ba sun imani da Allah da manzan Allah ba to Allah zai ba su abin da za su to ya a ta ne kawai ka gani haka za su bayar ta abin da ya dame su ba abin da ya ci kwalansu a ce maka mutum ɗaya a rana ɗaya ya yi kyautar raƙumi ɗari biyar raƙumi fa guda ɗari biyar a rana ɗaya a lokaci ɗaya ya ɗauki nauyin waɗanda za su hau raƙumin da ya ɗauki nauyin guzurinsu ya ɗauki nauyin abin da za su bar ma iyalansu har su je su dawo Sheikh Uthman bin Affan yallahu anhu manzalla sallallahu mai wasallam yayi Ya ce kowa ya sheda ma darra usmanu ma fa'ala ba'da da yawm shi duk abinda usman ya yi bayan yau ba zai hana shiga aljanna fa amma man a'ta wattaqa ka ringa bayarwa kaka zo maroci wallahi kaka zo maroci bayarwan shi zai bude maka hanyar samu ai fa amma man a'ta yalla ce wattaqa kuma kiyaye dokokin Allah wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata kalmatu shahada zan kace al husna anan mana la ilaha Allah ya gaskata ya imani da Allah matukan imani Allah ce fasanu yassiruhu lil yusra to za mu sauƙaƙe masa zuwa samun sauƙi suka ce al yusra na ƙarshe shine aljanna amma wa amma man bakhila amma wanda ya rowa ya zama maruwaci wato inda marowaci ya gani, da ba zai zo marowaci so da fan kana karanta ƙur'ani ba tun daga fatiha har nasi zai wuya Allah ya siffanta 'yan wuta bai kira rowa a cikin siffofinsu ba yana wahala ni ma dai gaskiya ba zan iya hararo gurin da Allah ya fara siffanta siffofin wuta har Allah ya gama bai kira rowa ba ni dai ba zan iya hararo gurin ba yanzu kuma zai wuya Allah siffanta 'yan aljanna bai kira kyauta a ciki ta ganin ga ayoyin a guri ɗaya a ta wattaka nan kuma mai bakila amma wanda ya rowa ya zama shi bai wa amma man bakila wastagna kuma ya ji shi ya wadatu bai bukatan komai a wajen kowa har a wajen Allah kasa akwai wanda shi saboda tsaban rowa da kuma da tsaban jin shi ya wadatu ko addu'a baya yi eh a shi baya addu'a shi bai da lokacin addu'a sai dai biya a shi da kuma da ba akwai m419 masu raba complimentary card na ofishin addu'a wallah hada complimentary card suke rawa daga suna raba da adres da kuma in kana bukatan addu'a ka kira ko you can visit so so so office eh so suna da direct channel zuwa faje Allah kuma dan yana maka in ka fada musu maza sai ce to za mu fada ma Allah kai wa garan banza za ku fada to ni banda bakin fada ma Allah ne okay <laughs> shi ne tip protocol na Allah amma man bakhila wastaghna wanda ya rowa kuma ya shi ya wadata wa kazzaba bil husna ya karyata la ilaha illallah Allah ce fasanu yassiruhu lil usra to za mu sauƙaƙe masa shiga wuta hanyar shiga wuta zai zo mishi mai sauƙi nan da nan zai yi wuce abin shi sai maza Allah ce i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cikin al-ubudiyya ayi magana mai tsayi sosai akan masu kafa hujja da kaddara su sa'a ma Allah mutum sai sa'a ma Allah sai cewa Allah ne ya kaddara lokacin sai na Umar an kamo wani ya yi sata an tabbatar shi ya sata za masa hukunci za yanke masa hannu sai ce ya amiral mu'minin Allah ne ya kaddara fa ya sata sai na umar ce eh mu ma Allah ne ya kaddara mu yanke maka hannu ba shi kenan ba in ka yadda da wancan wannan ma dole gabe to amma yawancin masu kafa hujja masu kafa hujja da kaddara sa amma Allah fa suna kafa hujja da kaddara ne abin da zai favorin din su shi ma Sheikhul Islam Ibn ya bada labarin wani a cikin al-Gudiyya irin masu kafa hujja da kaddaran wata rana yana saman bene irin daki da zaga Laraba suke a saman gida in sun yi daki zaga sun dan yi dan karamin daki kuma guda da a saman gida in mutum ya ɗan zai haura na ga gidan zamani mai zuwa ana yin irin wanda kuna kiran su ne? went house? tent house eh, a kasar architect tsohon architect ya yi ritaya amma wai tent house ko? ɗan ƙarami to tun tuntun laraba suna wannan tun tun fil azal to yana saman sai hangi wani bawan shi yana zina da wata baiwan shi sai gangaro ya sauko sai rufe su da duka sai ba ya ce a ya kake duka na abinda Allah ne ya kaddara mana mu yi sai ce eh haka ne haka ne haka ne sai kyale wace gari yana saman gurin sai hangi wannan bawan yana zina da matan shi da matan mai gidan ya gangaro ya kama dukansu ta ce a yaraka da ke mu Allah ne ya kaddara mana ya ce ƙarya kike yar manzo <laughs> yanzu tun da ya shafe shi ƙarya ne amma ɗazu tun da bayi ne gaskiya ne za ga ana hauka ne kawai shirme ne saboda ba a kafa hujja da kaddara a sa'a malla kai an maka an umurce ka kai kuma an hane ka kai ne ka bari Allah ya sa mu gani mala yace wal ahadithu fi ma'anahu kathiratun ma'rufa yace hadisai da suke magana akan irin wannan ma'anan suna da yawa kuma sanannu ne mala yace wa fa'irul ila ma khuliqa kuma kowa zai koma zuwa ga inda aka halice shi da shi Allah ka samu na cikin waɗanda aka halice mu dan aljanna ƙari wannan ko baya nufin cewa waɗanda aka ce an halice su dan wutan wai duka wanda za su ga wuta ne su dawwama a an fahimta ku ai ba duk wanda ya shiga wuta bane zai da wama ina a wuta me magana akan shafa akan ceto a baya ko yau a da Allah maɗaukakin sarki zai ma mutu da aiki irin na ‘yan wutan amma kuma Allah ya fi mishi ba zai ma shiga wutan karkashin faɗin Allah wa yaskuru ma duna zalika liman yasha yaskiru ma musamman kuma mutum yana yawan istighfari musamman mutum yana yawan istighfari ga da za su je filin alƙiyamun da laifin da sun cancanci shiga wutan amma kuma Allah zai yafe musu a da kuma za su shiga gwargwadon zunubinsu gwargwadon azabar da za a musu kuma a fitar da su a kai zuwa gidan aljanna na istighfari wanda yake kowanne daraja shine sayyidul istighfar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yace sayyidul istighfar an taqula allahumma ta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yayi wannan da safe kuma ya mutu kafin faduwar rana dan aljanna duk wanda yayi bayan faduwar rana ya rasu kafin gari ya waye dan aljanna manzo Allah shine sayyidul ko ba kayyade maka yi ko so ɗaya ko so biyu ko kaza ba za ka iya kuma ka ta karanta astaghfirullah astaghfirullah za ka yi ta yi astaghfirullah wa atubu ilai wanda shi ne manzo Allah ya fi ce inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yawmi akthar min 70 marra manzo Allah ya ce a rana ina sai astaghfirullah wa atubu ilai sama da su 70 a rana da inji manzon Allah to kaga shi ne yin sama da su 70 kaga mu za mu yi sama da su miliyan 70 ne ko ba haka ba shi shi yana idan yana da zunubin ne li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to mai ne sama da so so 70 ka kai zaka yi sama da so 70 ne zaka zaka tayi kenan ko me kake yi duk lokacin da ba wani ai ba wata magana kake ba ka yawaita astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to da ma'anar istighfar shine ne roƙon Allah kake ya rufa maka asirin laifukan da kake istighfari ba shine tuba ba tuba barin laifin da kuma alƙorin ba za ka koma zuwa ga laifin ku an gane ku shi istighfari roƙon Allah kake rufa maka asiri duniya da lahira game da laifin ko da baka bari ba amma Allah ya rufa maka asiri an gane ku sauraka akwai bambanci mutum zai ta yi istighfari amma ba shi yake nufin ya tuba ba bai zai samu wannan daraja na me na tuba ba sai in ya tuba an fahimta ku wanda ya hada tuba da istighfar kaga ya fi shi girman me daraja inna Allah yuhibbu tawwabin ko wa yuhibbu almutafakkirin Allah ya sa mu gani malaki wal khairu wash sharru muqaddaran ala al ibad yace da alkhairi da kishiyan alkhairi duka abubuwan wanda aka kaddara akan bayi duka abu ne kaddararru akan me bayi Allah ya kaddara mana da fadin alkhairi ko sharri mun shayi bayani a baya amma aunin mu ne amma babu wani abu da Allah madaukakin sarki yake wanda ba alkhairi bane babu in mun tuna akwai misalin da na bayar da muka yi magana akan irin wannan matsalan a ba yanzu misali mutum yana kwanci a ɗaki sai gobara ta kama ɗaki kuma har ya mutu a cikin gobara amma auninmu mene ne na sharri ne amma a ma'auni na Allah mene ne shi wanda ya mutu a gobara na mai matsayi shi mun fahimci abu so aka Allah cewa a ce khairihi wa sharrihi duka Allah yana magana da mu ne abinda mu za mu fahimta a ma'auni irin namu na dan adam amma babu wani abu da Allah madaukakin sarki yake wanda sharri ne mahaka dukkan wani abu da Allah madaukakin sarki yake alkhairi akwai wani labari da ake da ake bayarwa na wani sarki halma suna kawa a babin abin nan ƙara yadda da shiwa duk abin da Allah ya alkhairi shiwa wani sarki ne yana da wani bafaji shi ba fajan duk abin da ya faru komai muni shi in aka tambaye shi me za ka ce sai ce alkhairi ne ran yare wata rana sun fita ran gadi sai wani naman daji ke bi su da ya bi su da ƙyar suka sha amma har ya samu ya tsinka ma sarki ya runshi guda biyu ko na kafa ko na hannu namanta sai sarki ya sa a kira wannan bafajan aka ce kaga abin da ya samu sarki ya ce me za ka ce ce alkhairi ne ranka ya sai ran sarki ya baci rasa ya tsoyu ka ce alkhairi ne ya sa aje a sa shi a bursuna ya rena sarki wata rana sarki ya fita ran gane da wani bafajan wanda ba wannan ba sai suka haɗu da wasu mutane su kuma suna ka mutane ne suna yin tsafi da su aka bi su da kyar suka sha amma aka kama sarki aka je da sarki suna ganin sun kama wanda su yi tsabi da suka je sai dodon ta ce ba ta son sarki me yasa ta ce sau da halittar shi bai cika ba akwai ya tsuyu da babu a jikin shi yanzu ya tabbata cewa abin da ya faru ne ne yana dawa yake a fito da wani fajar nan daga bursa ya tabbata abin da ka faɗa gaskiya duk abin da Allah ya alkhairi so duk abin da Allah ya alkhairi ne babu sharri amma sai dai a ma'aunin mu kalle shi a matsayin me sharri ne saboda kila ba mu ji dadin abin da ya faru shi yasa zaka ga ana ce wal khairu wash shar a ma'auni irin nan an fahimta ku Allah madaukakin sarki ya samu dace ka shi yasa ga kanta alqur'ani jarabawa da sahabbai suka shiga a filin yaƙin Uhud da su yaƙin Hunain da sauransu a ƙarshe sai ga Allah maɗaukakin sarki yana nuna musu cewa abin da ya faru nan fa alkhairi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun sai ce me wa tarjuna min Allah ma in kuna kuna jin daradi da zafi in an sare ku da takobi su ma arnan suna jin radadi da zafi ai sannan ku kuma kuna fatan wani abu a wajen Allah wanda arnan ba sa fata shine me aljanna lokacin da aka yi yakin uhud lokacin da aka yi yakin uhud ai wanda ya jagoranci kafirai a yakin uhud abu sufyan rabbi